Barima labarin ribata zuciya. Misalin karfe ɗaya da mintuna goma sha takwas na dare wayata ta soma burari alamun ana kirana, wanda hakan ya kasance silar tashi na daga nan nauyin baccin da na jima ina yi. Tsinta kaina na yi cike da mamakin abubuwa biyu. Na farko shine yadda burarin wayar ya yi sanadiyar tashi na a wannan lokacin, domin kuwa har alam na Saita da nufin waya ta tashe ni kafin wannan lokacin domin gabatar da wani assignment da nake da muradin yi a wannan daren amma abin bai yiwu ba sakamakon baccin da ya rinjaye a kaina wanda ya sanya na kasa ko da kwakwaran motsi ballantana ta kai ni ga tashi dole haka na haƙura ina ji ina gani na sanya hannu na kashe alam ɗin amma sai gashi wannan karin kiran farko ya tashe ni ba tare da gaddama ba haka kuma na yi matukar mamakin kiran da na ji an yi min a irin wannan lokacin domin kuwa ko kaɗan ba na tsammanin kira daga wani daban ba tare da na duba lambar da ke kiran ba na kare wayar tawa a na da nufin amsawa hello na faɗa ina mai mitsitsika idanuna hello wata zazzaƙan murya ta faɗa daga can ɓangaren Shiru na yi na ɗan lokaci cike da mamaki. Lokaci guda kuma ina mai son tunanin wajen da kunnuwa na suka taɓa ji min irin wannan murya, tare da son lalubar wajen da na san mamallakiyar zazzaƙan muryar. Hello? Sautin zazzaƙan murya ya sake dukan dodon kunne na a karo na biyu, wanda hakan ya kasance silar katsewar tunanin da nake. Hello, wace ce? na yi ƙoƙarin ambata hakan cike da dakewar murya musamman da ya kasance ba na son ta fahimci ina cikin wani yanayi na daban amma a zahiri murya ta yi matuƙar tasirin da ni kaina ne mamakin yadda ta yi barazana da daidaiton tunanina da wa nake magana ta bukata daga nata ɓangaren duk da kasancewar tambayar da ta yi ta danganci rainin hankali a gare ni amma hakan bai sanya zuciya ta tunzura ba, hasali ma ban ji wani bakon abu tattare da tambayar ba. Ke da wa kike son magana? Na faɗa cike da tausasa murya kamar ɗan daudu. Kamal, ta faɗa kai tsaye cikin wata irin ribatacciyar murya da lokaci guda ta yi sanadiyar ribata ta zuwa gare ta, haka kuma murya ta kasance tana mai shagaltar da ni Hannar ƙanana ta sunan da ta ambata a zuciyata ta hanyar da kururuwar da muryarta ta ke min a kunnuwana. Kamal, na ambata hakan a fili cike da nuna mamaki cikin furicina. E, eh, ko ba shi ba ne? A ba shi ba ne, na faɗa ina mai fatan kada ta katse wayar. To wane ne? Da sake bukata. Kamar ya, ni ma na bukata cike da ƙarfin hali ina nufin wane ne kai da kai karambanin ɗaga mun wayata wannan karin cike da tsiwa karambani fa kika ce eh mana a wannan lokacin kamata yana nuna halayya ta ta yadda nake a zahiri wato na yi tsaki na katse wayar amma ga mamaki na sai ma na ƙara tausasa murya wacce ta fi kama da ta mai raɗa. Yanzu tsakanin ni da ke wane ne ya kamata a ce ya yi karambani. Na faɗa mata haka, amma a zuciyata ina mai son ganin na yi biyayya ga kalamanta don ganin ban ɓata mata ba, na ta kai ni ga tunzurata. Kai ne kai karambani mana. Saboda me? ka amsa kiran bakuwar lambar da baka santa ba hmm. to ke kuma me kika yi da kika kira lambar da baki san sunan mai ita ba hmm. na san mai ita mana ta faɗa bayan na ji sautinsa sanyin murmushinta murmushin da sautinsa ne kawai ya narkar da zuciyata da gangar jikina wanda hakan ya tabbatar min da a ce a zahiri ya kasance babu abin da zai hana ni ruɗewa Kin san mai ita ba kika ce, na bukata cike da mamaki bakina na rawa. Shaka babu. Tuwane ne? Kai ne, niwa, Kamal mana. Na ce miki ni ba Kamal ba ne, na faɗa haka yayin da a zuciyata nake addu'ar Allah ya sa Kamal ɗin da take nema ba masoyinta ba ne. To ne kai? babu buƙatan na sanar da ke. da mi, ba shi kika yi niyyar kira ba, shi wa, wanda kike magana da shi a yanzu. To, ai sai ka miƙa wa wanda na yi kiran dominsa. Wa kenan? Mamallakin wayar. Kina tsammanin akwai wani bayan ni? Ga zahiri? Yana ina. Shiru ba ta amsa ba. Hello? Na faɗa don tabbatar da ko tana tare da ni. Ina sauraron ka. Dole na tambaye ki mana. Tambaya kuma? Eh, ban sani ba, ta faɗa kai tsaye. Ya haka kika san baki sani ba? To, ko da na sani ba zan amsa ba. Saboda me? kai ma ba ka amsa min tawa ba. Me? Tambayar mana, ni ɗin? Shakka babu, da yaushe, yanzu, yanzu ba kika ce, haka ne, to tambayar me kika yi min? Ka manta kenan? Eh, to shi kenan. Shi kenan kamar ya. ta wuce me maganar a ba zan so haka ba to ya kake so ki tuna mun ban fahimta ba e ina nufin ki maimaita me tambayi da kika ce kin yi mun ka yi rashin dace na ba na maimaita abu idan na faɗe shi yanzu ya za a yi ka kura, na kura ba kika ce ya eh, haka nake nufi to tambayar tawa ba ita ma haka saboda me ba ka amsa mun tawa ba yato eh, ke ce baki so na amsa miki ba na so mana da kin so da kin maimaita yanzu idan na maimaita za ka amsa mun yi magana kenan to sai ka shirya da me tambayar a aida mani a shirye nake shiru ya ratsa tsakani ya sunanka ta katse shirin sunana na bukata ina mai makin sauƙin tambayar. Yi, sunana Anas. Da gaske? A aini ba na ƙarya. Ba ka ƙarya? Kina mamaki ne? Ai dole ne. To ke daina. Na daina. Shiru ya sake shiga tsakaninmu. Tambaya ta. na katse shirin. Na shirya. A ina kika samu lamba ta? Lambar ka? Yi. E. Wajen Kamal. Wai wane ne Kamal? Ɗan mu ne. Da gaske? A a ƙarya nake. Ƙarya kuma? Cike da mamaki. Kana mamaki ne? Kware da gaske to ka daina na daina haka nake so shiru ya sake shawagi hello da sake tuntuɓa da nufin tabbatarwa anas ta ambaci sunana a tausashe na yi matukar jin daɗin yadda ta iya ambaton sunana na tambaye ki mana a'a ta bijire a fa kika ce kuma haka nake nufi saboda me yanzu ni ce da tambaya ba kai ba ni kai na a wannan lokacin na yi matukar mamaki shikenan tambaye ni ladabce dariya kawai na ji ta kyakkyata da zazzakan muryarta anas ta kira sunana bayan dariyar ta tsagaita mata sai dai har lokacin akwai ragowar dariya a muryarta. Wai dariyan me kike yi? Ba za mu faɗa maka ba. Saboda me? fi ni sani. Sai a lokacin na tuna. Anas da farko na ɗauka kana da taurin kai sai yanzu na fahimci ashe kai araha ne. Arha kuma? Me yasa ka tambaye ni? sai a lokacin na sake tunawa shiru kawai na yi kada ka damu akwai lokaci yana zuwa lokacin da duk abin da ka tambaye ni zan ansa maka har lokacin ban tanka mata ba ka shirya ta bukata da me tambayar wa? eh na faɗa a sanye to kana da mata wa kai sai da na tsaya jim na ɗan lokaci ina nazarin tambayar kana daga bisani saboda me kika yi min wannan tambayar saboda me ba zan maka ba tsayawa ne ina tunanin yadda zan amsa mata anas ta sake kiran sunana na'am bayan katsewar tunanin tunanin me kake yi ya aka yi kika san tunani nake yi ya ba zan sani ba Cike da mamaki na tsaya ina mai nazarin hakan. Ba mamaki ya kamata ka yi ba, kai dai kawai ka amsa min tambayata. Ba ni da akwai. Me? Matar? Kana nufin kai goro ne? A ba ma kai haka ba. To menene kai? Tuzuru. Ta yi dariya kana ta ce, kafi gauro goro ɓanna. ka aka ce, Na sake tambayar kan mana, ta sauya akalan maganar. Tambaya biyu kenan. Tambaya ko tambayoyi? E, haka ne tambayoyi biyu kenan. Hmm, ashe kana kirgawa. Ga zahiri? Kana soyayya? Ba ƙaramin mamakin tambayar ta na ba musamman yadda ta tambaye ni kai tsaye domin a wani lokacin ban tsammaci irin wannan tambayar daga gare ta ba. Ka yi shiru. Ban gane ina soyayya ba, kina tunanin zan yi ƙiyayya ne? Ya haƙuri abin bai kai ga zafi haka ba. Ni ma ai ba na nufin zafi kawai dai ban fahimci ina soyayya ba ne. Amma dai ina fatan ka san bambanci a tsakanin so da soyayya ko? Eh haka ne. Idan kuwa haka ne ya kamata ka fahimci abin da nake nufi da kana soyayya. To ke ɗin menene bambanci tsakanin so da soyayya? Ba za mu faɗa maka ba. Saboda me? Ba shi da amfani sanar da kai abin da ka riga ka sani. A ni so nake na ji ko kin sani. Ba ni da bukata haka daga gare ka. Yanzu idan na ce miki ban sani ba za ki sanar da ni? Me zai hana? To ni ban sani ba. Ai na san da wasa kake. A babu wasa. To ya za a ce kamar ka bai san wannan ba. To gashi yanzu zan sani? Idan na ce kana yin so ina nufin kana son wacce ba ta son ka ko kuma bata ma san kana yi ba. Amma idan na ce kana yin soyayya ina nufin kana son wacce ita ma take son ka ko kuma na ce kuke son junanku. Oh, daman haka ne? Shakka babu. In gani yanzu ai na fahimta. To kana soyayya? Saboda me kika yi min wannan tambayar? Kai dai kawai ka ce i ko a'a. I ina yi. Kofar <laughs> rago. ta faɗa kan bayan ta ƙyalƙyale da dariya. Me kenan? Na bukata cikin rashin fahimta. Wannan kuma bai shafe ka ba. To ai shi kenan. Wace ce wacce kake so ɗin? Gamarya, ina nufin sunanta. Maryam. Maryam. ta maimaita alamun jinjinawa kana daga bisani ta ce shi kenan saurani kenan me fa tambayoyina ba tambaya ba iyai eh, suna da yawa zan ansa maka to ya sunanki maryam ta faɗi kai tsaye Ba ƙaramar kaduwa na ba lokacin da na ji ta ce sunanta Maryam, musamman da sunan ya zo daidai da wanda na gaya mata. Maryam kuma? Ƙwarai da gaske. To ko dai Maryam ɗi ta ce ta zo min da irin wannan shu'umancin, na ambata hakan a raina. Yi gaskiya fa? Hadiza. Gaskiya fa? Kubra. gaskiya fa nabila gaskiya fa fadila gaskiya fa to jamila gaskiya fa hamida gaskiya fa asma'u gaskiya fa sumayya gaskiya fa saratu gaskiya fa sa'adatu shiru kawai na yi ganin abin ya koma tamkar zoliya yayin da ita kuma ta ci gaba hawa'u bilkisu lubabatu karimatu maimunatu saifinatu zainab sai ta kyalkyale da dariya ya kai shiru a ba dole ba ya aka ya zama dole ya gani na yi kina min yawo da hankali to na daina to shi kenan menene gaskiyar sunanki na sake tambayar ta alamar wannan karon ba wasa ba zai yiwu ba menene ba zai yiwu ba sanar da kai gaskiyar sunana saboda me fa ka manta kenan me cewar bana faɗin gaskiyar abu to ki taimaka yanzu ki faɗa mu to ai na riga na gaya maka kamata ya wannan lokacin na rabu da ita na kuma kashe wayar amma ga mamaki na sai na tsinci kaina ina mai mata magiya don Allah ki faɗa mu zan faɗa maka tun da ka ce Allah daga nan shiru ya shiga tsakaninmu mhm, ina sauraron ki na faɗi haka jin shirin na neman yawaita ba yanzu ba, sai yaushe, kowane lokaci banda yanzu. Bakin ciki na ji ya baye ne, bangare guda kuma na ji na tsinci kaina ina mai kaguwa da na san sunanta saboda yadda na ji zuciyata tana a zazzala ta tare da nuna kaguwarta. Kawai kai mata kuka, wani sashe na zuciyata ya ce cewa. Allah kiyaye, na yi saurin cewa da wannan tunanin. Tambaya ta gaba, na sake taɓukawa cike da ƙarfin hali. Zan ansa. Kina da masoya? birji kuwa. Dam na ji zuciyata ta buga lokaci guda fargaba ta mamaye ni. Kamar suwa? Na tambaya a tsorace. Babana, babata, ƙannena, yayyena, ‘yan uwana, ƙawayena, abokaina da sauransu a ba su ba to zuwa kake nufi idan na ce masoyanki yana nufin samarinki ba ni da su gaskiya fa to ina da su gaskiyar kenan a'a wannan karo ma tsintar kaina na yi a kufule wanda ba mamaki hakan na da nasaba da rashin sabon da na yi na jure rashin haƙuri yayin magana, amma duk da haka ban gaza tausar zuciyata ba. Ki faɗa min gaskiya. Ka manta kenan. A, ina sane, taimakawa zaki. To, ina saurari. Game da me fa, tamkar ba ta san kan abin da muke magana a kai ba. Samarinki, ba ni da ko ɗaya sai dai kawai abin da na sani shine na kamu da su. Jin maganar na yi bambara kwai wai namiji da suna Hajara. Kin kamu da su? Shakka babu. Wanne irin su? Son wani ne. Wane ne wannan? Shiwa. Wanda kika kamu da son nasa. Kai nake so. cikin raɗa ta faɗa kuma a sanyayi irin sanyin murya da ya sanyi jikina sanyaya har na kasance tamkar babu laka a jikina ɓangare guda kuma zuciyata ta soma bugawa da sauri da sauri tare da shakkar ko dai kunnuwa na ne ba su je mun daidai ba baka ce komai ba ta katse ni shiru na yi ban ce wani abu ba sakamakon rashin abin cewa lokaci guda fargabar da nake ciki ta ƙara ruɓanya kan ta gare ni A wannan karon kamata yana gyara zama tare da daidaita muryata na mayan mata da amsa daidai da maganata, amma tsananin tasirin tunaninta ya hana ni. Wallahi Anas da gaske nake kai nake so. Da sake raɗa min hakan ta cikin wayar. Shiru ya sake yin tasiri daga gare ni wanda babu abun da ka iya fitar da sauti a tare da ni sai ƙarfin bugun zuciya. Anas da sake kiran sunana cike da salo na jan hankali. Na'am, na yi ƙoƙarin amsawa cikin rawan murya. Don Allah za ka so ni? Ta bukata a shagwaɓe tamkar irin shagwaɓaɓɓun yaran nan da ke roƙon alewa. Wannan karin ma shiru daga ɓangare na. Ni dai don Allah ka yi magana. Cikin ribatacciyar muryar da ta kusan sanya suɓucewar waya daga hannuna Anas kana ji na fa. Shiru. Ka yi magana mana. Amma dai shiru. Kana so na? Kamata yi a wannan lokacin na amsa mata, amma labbana suka nauyaya. Ba ka so na? Shiru. Anas, ta sake kiran sunana tamkar tana tashi na daga bacci. shiru kamar ruwa ya ci ne. Shi kenan tun da ba za ka amsa ba. Ga mamaki na sai na ji shiru alamun wayar ta katse. Hello? Na faɗa a rikice. Shiru. Hello? Hello? Dip. Hello? Hello? Na ci gaba da ambatawa a ruɗe. Wannan karon ma ba labari. Na shiga uku. na faɗa a raina lokacin da na ji babu alamunta. Hello, Maryam, uh, Hadiza, Kubura, Karimatu, Murjanatu, Nabila, Fadila. Ba ƙaramar girgiza na ba lokacin da na ga abin da idanuna suka hasko mun, zuciyata ta yi mummunan harbawa, ƙirjina ci gaba da amsawa, in lahirin jikina ya so mun makyarkata saboda kaɗawa. Dara-daren rubutun da ya bayyana kansa a jikin screen ne ya nasarar mai gurbin lambobin wayar da na yi tsammanin rubutun ya sanya idanuna ciccikowa tamkar wanda ya ido hudu da mugun abu. No number. A wani lokacin babu abin da ya kamace ni kamar na fashe da kuka, wanda na tabbatar da shi ne kawai zai iya wanzarwa da zuciya ta sassauci na daga takaicin da take ciki. Haka na ci gaba da kasancewa tamkar ba ni ba ina mai kallon waya cike da zargin da ita aka haɗa baki wajen ɓoye lambar domin a yaudare ni. A wannan daren dai haka na kwana cikin ruɗani, takaici da kuma zulumi saɓanin yadda na saba kwana ina.